mutane da dama suna zaton cewa za ka yi manzo sallallahu alaihi wasallama ne ta irin hanyar da ka dama ba tare da ka ta doka ko ta ka'ida ba a zaton su soyayyar kawai da niyya sun wadatar da zarar kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka nufaci yabansa to kana iya faɗin abin da kaga dama a cikin yabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da kiyaye ka'idoji na ladabi da mutuntawa ba da jimawa na sha faɗin cewa yaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ibada ne ita ko ibada ba a yin ta da romanka tana buƙatar a sanya ya ake yin ta me dufanta menene sharɗanta da yawa daga cikin yan ɗariƙa mabiya ɗariƙa sufaye daga cikin tijjaniya da ƙadiriya da waɗanda suka kauce daga cikin shi'awa sukan yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko su salihan bayi da wasu kalamai waɗanda basu dace a ce an yabi abin halitta da irin waɗannan kalaman ba dare da rana malaman sunna na ta ƙoƙarin su wayar da kan mutane akan kuskuren da ke cikin irin wannan tsarin amma kuma ana jifan su da karancin san annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam ko ni dinnan akwai wani lokaci da wani sufi ya rika yin addu'a yana cewa ka amsa ya rasulullah babu wani sarki sai kai ka amsa yayin da na masa nasiha sai na ce da shi bai kamata ka roki annabi kai tsaye ba Allah subhanahu wataala zaka roka take anan gurin yace shi annabi zai roka ba zai roki Allah ba yayin da na matsa masa akan ya kawo dalili sai ce da ni yanzu ku manzon Allah ma ba za ku yarda da shi ba har sai an kawo muku dalili wannan shine sa san zuciya ba tare da dogaro da wani dalili ko wata hujja tabbatacciya ba Profesa Ibrahim Makari limamin masallacin Abuja ya jefa wata muhadara ga dukkan alamu wani abu da ake gudanarwa a cikin yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiyar dariƙa ya fusatar da Profesa Ibrahim Makari hakan ce ta sa yake waɗannan kalamai cikin zafi-zafi inda ya ja hankalin masu yabo da su rika ladabi ga Allah subhanahu wataala wajen yaban manzo sallallahu alaihi wasallam a cewar Profesa wasu suna yaban manzon Allah ba tare da ladabi ga Allah ba har suna nema ma su mai da Allah kamar shi yake buƙatar abu a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam to yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ne mai asali mai karfi amma yana da ladabi yana da ladabi yana da ladabin da ya dace a ce ga ta hanyar da za a yi yana da ladabin lafuzzan da za a yi amfani da su a ba manzan Allah ne shin ya tashi mutum sallallahu alaihi wasallama yayi magana cikin ya hudu ba ga wani wafd da suka zo ya fara magana ya ce man yuti illaha wa rasulahu faqad rashada wa man ya'sihi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya zauna sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadaran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune ma'ana baka iya kyautata yabo ga Allah da manzan Allah baka zauna to saboda haka ashe kyautata yabo ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma yana bukatan karatu karatu yana bukatan aje wajen malamai da gaske ne ana kuskure sosai cikin abin da ake jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a waƙoƙin da ake yaɗawa na yaban manzan Allah Da gaske ne akwai kurakurai kwarai da gaske saboda shauki ba wai ba wai za mu ɗauki zahirin ma'anan kalmomin ma wanda ya yi hukunci ba saboda soyayya ne shi kanshi bai san abin da yake faɗi ba amma irin kalmomin da za a ce ne da ni ne zan faɗa abin da wannan mawakin ya faɗa da hukunci na ba irin hukuncinsa ba ne so da na san ma'anan abin fiye da yadda ya sani ko za ga ana mai da Allah mabukaci wai cikin yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai a rika mai da Allah kamar mabukaci zuwa ga manzan Allah ko ba a waka ana faɗin maganganu irin waɗannan lafuzza hadari ne babba Allah subhanahu wataala ba za ka ba wai sai ka yi su'ul adabi ga hadaran Allah sannan za ka yi bi manzan Allah ba manzan Allah baya sanya ban da za a larshin ladabi ga Allah a ciki baya so da ya da aka ce wa man ya asihi ma manzo Allah ya ce a zauna baya son magana wai fa saboda human da aka ce ne Allah da manzo Allah aka yi masa damirin biyu ya ce baya so in dai za a yabi Allah a yabi Allah kawai a ce wa man yasihi dan me za a ce wa man yasihi ma ya ce a zauna baya son yabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama in kuma za ka fara lissafa abubuwa da ya yi irin wannan sallallahu alaihi wasallama ya isa wani karatu wanda za a yi awoyi ba iyaka ana yi cikin girmama janabin Allah to janabin Allah ba a wasa da shi ba a wasa da shi ba wai ba wai hadarar Allah subhanahu wataala ba ta bukatuwa zuwa ga bayinta hadaran Allah subhanahu wataala a baka ga to fa wannan kalami da professor ya faɗa inda dan izala ne ya faɗa tun da an jefe shi da kin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda siyasa da son zuciya to waɗannan kalamai da profesa ya faɗa inda dan izala ne ya faɗa da yanzu an jefe shi da kin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa kasancewar gaskiya a bace mai ɗaci sai dai yayin da Allah ya so ya bayyana ta sai yau Profesa Ibrahim Makari wanda uba ne a tafiyar ɗariƙar Tijjaniya ya faɗakar da 'yan uwansa game da wannan kuskuren. Dole mu yaba masa, dole mu jinjina masa akan wannan namijin kokari da ya wajen faɗin wannan gaskiya. Kuma haka muke nasiha ga malaman kowane ɓangare. Idan gaskiya ta zo a faɗe ta ba tare da duban akan wa gaskiyar za ta yi aiki ba. Da haka muna roƙon Allah ya saka Profesa Ibrahim Makari da alkhairi bisa wannan namijin kokari da ya yi. Musamman gaban nan ta gaba wacce ambaci cewa wani sahabi ya yabi manzo sallallahu alaihi wasallam da cewa wanda wa man yuti Allah wa rasulahu faqad rashad wa man ya'sihi ma ila akhirih hadisin yana nan a cikin bulughul maram annabi sallallahu alaihi wasallam ya wato da yazo ban manzon Allah ya hada Allah da manzon Allah cikin lamiri daya yace su su biyu sai wannan ya fasatar da manzon Allah ya hana shi ya hada shi da Allah a cikin kalma daya da miri daya kamar in ce da kai da abokinka ko ku biyu ko kai da dan uwanka ku je ku biyu to sai annabi yake ganin akwai rashin ladabi a hada shi da Allah a cikin lamiri daya da wannan ne zamu gane cewa Allah yana da wani girman haƙƙi wanda hatta annabi sallallahu alaihi wasallama ba iya ƙetar wannan haƙƙin ba iya kusantar sa balle ya kai kansa irin wannan matsayin to idan ya tabbata an faɗa haka a haƙƙin wani sahabi da ya kuskure a irin wannan yabon ya za a kyale wasu daga cikin masu yabo su rika jingina irin kalaman da suka ga dama ga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda rashin ladabi ne ga Allah duk ɗan ɗariƙu da masu sauraron mawaka waɗanda ba sai na ambaci suna ba sun san ana wuce gona da iri ana irin waɗannan kalaman da wasu suna iya zama shirka wasu suna iya zama izgili ga Allah subhanahu wa ta'ala kai wani lokacin shi kansa annabin zai iya yiwa izgili kake masa da sunan yabo kake domin ba kowace kalma zaka iya jingina annabi sallallahu alaihi wasallama da sunan yabo ba musamman yan mata kowace mace sai ta ci ta koshi ta zo ta sa kwalbar waya a gaba ta ce wai yawan annaba take ba ta je makaranta ba domin ni a gani na duk wanda zai yaba manzo sallallahu alaihi wasallama kamata ya tantance shi yana buƙatar ya san tauhidi ya san fiqhu ya san larabci ya san duk ka'idoji na addini waɗanda za su taimaka masa wajen yin wannan babban aiki muhimmi amma kowa daga ya mulaya mulmule sai ce shi mai yabo ne ya faɗi irin kalaman da ya ga dama wata ta rika cewa annabi masoyinta ruwan ranta kalaman soyayya irin wacce budurwa take gaya saurayi ta rika jin ina manzon Allah subhanallah matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce wannan da haka muke roƙon Allah subhanahu wataala ya sa wannan sako na Professor Ibrahim Makari ya kai ga masu yabo ya kuma ba su ikon gyarawa ina roƙon Allah subhanahu wataala da nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh